yajuzu lubsuhu abinda ya halatta a sanya na tufafi maza da mata kuma ya harumu da abinda ke haramta wanda bai halatta ado da shi ba na tufafi min al-fiddati wal hariri kamar zinari da al-hariri wadda khattun da kuma hukuncin ko kuma ladabin sanya zobe wa hukmu awani az-zahab wal da bayani akan hukuncin mazubai na zinari da azurfa wa ko alwalidai da ake iyaye wa isa tsarin haƙƙahu da kuma bayani akan hakki na hanya wannan su ne abinda ba ya tattara a wannan fasali a darfi dai gabata mun yi karatu a farkon wannan fasali da yake magana akan eh, sanya tufafi ya yi mana bayani akan sa nau'in tufafin da ya halatta da wanda bai halatta ba ya yi magana akan sanya yin ado da zinari ga maza haramun ne ga mata ko ya halatta yin ado da alhariri tufafin alhariri haramun ne ga maza ya halatta ga mata sannan ya shigo da magana akan tura a taswir yin hoto ko zane yin hoto ko zane an gani ko sannan yau zai yi ci gaba da magana akan abin da ya shafi sanya zobe ya yi magana akan sanya tufafi nau'i daban-daban sannan zai magana akan sanya zobe inda yake cewa wala ba ba'sa bil khatami min fiddatin wa min aqiqin wa wa ballurin wa shibhil al mu'addad yace wala ba'sa babu laifi bil khatami mutum ya sanya zobe min fizzatin namiji kenan zobe na fizza shine azurfa an hana maza yin ado da zinari amma an ba su dama sa yi ado da me azurfa shine ce babu laifi la bil khatar mutum ya sanya zobe min fizzatin na azurfa wa min aqiqin da kuma irin waɗannan duwatsu da ake sanyawa a zobe masu alfarma su ne aqiq za a ga shi ba ba zinari ba ne kamar lu'ilu'i haka za a gan shi mai kyalli za a sa a kan zobe waban lorin kama a ce da turanci kristal ga wanda ya gane da turanci ya san ma'anin kristal nau'i ne na wani duwatsu masu haske wanda ake goge su a sa a kan zobe ya ce duk ba daidai wannan shi ne a da kuma balwar ko balluwar shi ne wa'annan hijara karima duwatsu masu daraja wanda ake gogewa a sanya zobe babu laifin jimalin wa bil mu'azzir da makamantar wannan abin da aka lissafa abin da yadda aka hana shine ne zinari amma ado da wani abin daban ma'ana zinarin koda za a yi a kewayen zoben da azurfa sai a ɗora zinari wannan bai halatta ga namiji amma mace tun za ta iya abin da suke so da zinari namiji aka hana to amma in ba wannan ba wani nau'i na kayan ado da ake sanyawa kamar a yi gefen zoban da azurfa suna tura masa dutse na wannan mai alfarma mai ado wannan babu komai jimar wa yukra min sufrin wa yukra min sufrin rasasin hadidihim wa yahrumu yace wa yukra abin zobe na sufur sune wannan kamar tagulla wani mai haske haka mai kamar ruwan gwal wani nau'i na karfe sufur ko kuma rasas rasas shi ma nau'i ne na karfe rasas da kuma hade bakin karfe duk wannan anwa ne na karfe duba a so a yi zobe da waɗannan an fi so in zamuji zai yi yayi da mai azurfa in mace za ta yi ta yi da zinari su ne abin da aka fi so amma duk wani karfe makaroni ne ba a so a yi ado da shi a zobe makaruhi ne abin ki wa ya harumu haramun ne littukurani ga mazaje khatamu asjadi a yi zobe na zinari ya sake nana sama namiji ba zai yi zobe na zinari wa ya sunu fil yusra ka ahmadi ka ahmad wa sahbihi wa ya sunu fil yusra in za a sanya zobe yana da kyau a sanya a hannun hagu ka ahmadi ko ka ahmada ka Ahmad wa sahbi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke sanyawa a hannun hagu wa yukrahu fil wusta ba a so ka sanya zobe a yatsa tsakiya wa sabbabatil yadi da kuma nuniya wayannan ba a so ka sa zobe a wannan bi ba a so ba a so a ina ake so a waɗannan biyan so za ka sa zobe su ne ladabin sa zobe wannan biyan amma ba a sa su a a nan in ka ga wanda ya sa a nan to bai yi karatu ba ne wanda ya karatu ya sa annabi sa wayan wayannan bai manuniya da kuma ta suke ba a sa zobe sai dai a biyun karshe su ake sa zobe ko a nan ko a nan an gane ko kamar yadda ya zo a cikin hadisi wannan shine ladabi na sanya zobe a sanya a yatsu biyu na karshe kuma a hagu a hagu shine ce waya sunu fil yusra yana da kyau dan za a sa zobe a sa a nan hagu ka Ahmad wa sahbi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke sanyawa wa yukrahu fil wusta abin ki ne ka sa zobe a ya za su sake wa sababa da kuma manuniya al ta hannu wa man lam yazahu fi dukhul ila al kala wanda ya sa zobe to zai shiga ban daki domin bisa al'ada zoban da ake yi a da akan yi rubutu akai ayi mata naqshu a azana wani rubutu to kuma su suna yin kamar abin nan hatami ne da wannan zoba ma'ana in mutum ya rubuta wasiƙa dama ya rubuta ko sunansa ko wani alama sai ya yi dangwala wannan zoban a cikin abin nan tawada sai ya sa a matsayin shaida shi ne hikimar da suke sa zobe shi sa za ka zoban su manya-manya saboda akwai rubutu a to inda rubutu a zoben mutum in zai shiga banɗaki ba a so ya shiga da zobe mai rubutu musamman in akwai sunan Allah a ciki sai ya cire ya aje ko ya sa aljihu fi dukhuli ila al-khala zai shiga ban daki fa man katbi qur'ani wa dhikrin bihi sudi fa an katbi qur'ani shi zobe ma wajen rubuta qur'ani akan sa wa dhikrin da sunan Allah bihi akai usudi ka ne sanci wannan ma bai kamata ma ayi ba saboda kaga in an sa zobe dindindin ake zaune da shi kuma duk wata mu'amala da mutum zai yana cikin to ba a so a rubuta sunan Allah ko Qur'ani a cikin zobe saboda gudun kada a wulakanta shi wa mukhalatin wa mukhalatin minan mukhalatan milan minan nafdi harriman wa mukhalatan mushi da ake sa kwalli abinda ake sa kwalli wannan sikin to kada a yi shi da zinari da azurfa wa mukhalatan milan mukhala shi tandun da mil shi wannan abinda ake sanyawa a ido mishin ba a so da gidan da abin ni ya zanto na zinari ko azurfa ne ba a so wa mukhalatan milan minan an-najd harriman yace haramun hana mu'amala da zinari da azurfa a matsayin ko abin abinci ko abin wani mu'amala ba a so ba a so a yi haka ne ce harriman ce haramun ne yin tanduna na abin nan na zinari ko azurfa da kuma mishin da ake sawa ana wannan domin albahari ne domin alfahari ne nuna isa ba da wani amfani wa hilyata mir'atin da kuma yin marigin madubi madubi ana masa inda za a rataya shi marigin. to ba a so a yi da zinari ko azurfa wa mushdin mukaddadi da kuma shi ne mataji da ake zai kai ba a so a yi mataji na zinari ko na azurfa wannan almubazzaranci kuma ba a so a yi mu'amala da waɗannan wajen nuna irin waɗannan ita da waɗannan abubuwa zai ce a bayan ba a manta ba ya yi magana game da mai takobi marikinsa ko abin nan da ya faɗa a baya za a tuna abin ya ce ratayen da ake rataye takobi ya an hana a mutum ya yi shida na gidan takobin ma da za a sanya da kuma marikin ya yi magana a kai da cewa a iya yin da zinari ko azurfa ya ce a magana mai inganci ba za a yi ba wasu ce ana iya yi na takobi amma in an hana wancan to bai amfanin wannan wa sarjin da yin sirji sirji shine larabci ne sirji me sirji mazauni da ake dora akan abin hawa ko ba haka ba ko akan jaki ko doki musamman dai doki ma doki da ragu ma yana sirji akan masa wani mazauni da za a dora ko ba haka to ba a so a yi sirji na na zinari ko azurfa domin ai almubazzaranci nuna alfahari ne wannan kuma ba daidai ba ne wa tauqin lidawabi mukalladi ko kuma irin yadda mutanen jahiliya suke yi ciwa dabbobin su maratayi da abin zinari kamar a samu sarka dabbobin a yi mu sarka ta zinari shine a wannan abin maratayi da ake a wuyan dabba lidawabi na dabbobi mukalladi da za a rataya musu ba a so a yi haka duk wannan almubazzaranci ne da nuna ne takama da isa nuna takama kuma musulunci ba ya san albubazzaranci da kuma nuna takama da ita ba a so musulmi ana so ya zo tawabe da abin da zaka yi kana da tawalu hatta mun karanta ado ma ana so ka daidaita ado ana so ka yi ado ba laifi bane amma ya zama madaidaici wanda babu albubazzaranci a ciki babu nuna takama ba a san wannan duk abin da zai zaka wanda kai ka isa kowa ne ne wannan ba abin yabo bane abin zargi ne abin zargin shi yasa ba a so mutum a gida a yi ta yin abubuwa na zinari da azurfa wane ne na zinari wannan ba daidai ba wannan ba daidai ba to ya gama magana akan waɗannan abubuwa sai ya zo akan biyayya ga iyaye da hukuncin saba wa iyaye wa inna huquqal walidaini kabiratun yace saba wa iyaye shine huququl walidaini kabiratun babban laifi ne kabira daga cikin kaba'ira fa birruhuma yi wa iyaye biyayya da da'a tubrar mali za ka samu sakayya mai kyau a wajen Allah kuma za a yabe ka ma'ana Allah ta'ala zai ba ka lada yabe ka in ka bi iyaye don shi ya yi umarni subhanahu wata'ala da cewa a bi iyaye wasaina al-insana biwalidayhi ihsana wasaina al-insana biwalidayhi husna an li wa liwalidayka ilayya al-masir ga ayoyin qur'ani cike yake wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni abudu allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni gashi nan gurabe da yawa qur'ani kyautata wa iyaye sannan kuma da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani laifi ya girma ya fi girma bayan ya ambaci shirka da manya mai laifukan sai ce hukukul walidai da wa iyaye wa iyaye yana cikin kaba'ira manya manya zanubai manya-manyan zunubai duk da cewa yi wa iyaye biyayya din kuma yana da me iyaka yana da iyaka tunda Allah ta'ala ya ce wa in hadaka ala an tushrika bi ma talaka laka bi wa in jahadaka li tushrika bi mali talaka laka bi zai ce fala huma idan suka ce ka saba Allah to wannan ba ba iyakar su bane hurumin su shine abin da yake inna mata'atu bil ma'ruf biyayya cikin abin da yake bai saba wa Allah da ma'aiki an gane ko saboda haka biya ga iyaye wajibi ne saba musu kuma laifi ne cikin manya-manyan laifuka yace wa yukrahu fil mashi kawai iya abin da ya kawo kenan dangane da abin da ya shafi yi wa iyaye biyayya wajibi ne ga Qur'ani ya ambata ga hadisai da yawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana wajibin biyayya da kyautata wa iyaye da ihsani kyautata wa iyaye kuma an hana saba musu to sai ci gaba da magana akan dai ladabi na musulmi ladabi na musulmi cikin al'amuransa na rayuwa yace wa yukrahu fil mashi al matit al matit wa shibhaha kibrin ghaira fi harbi tuhadi yace wa yukrahu ba a so abin kyama ne fil mashi a cikin tafiya mutum musulmi kana tafiya almasita kana yin takama ma'ana mafi tafiya dama da hagu mutum yana tafiya da takama ba a so wace ba da irin dai duk wata tafiya ta ji da kai wanda ke nuna isa wannan abin ke ne domin mazinnata kibrin duk mai yin haka alama mai girman kai tun ba mai girman kai ba menene mutum yana tafiya ma sai yana yin wani rangaji yana yin wani abu kamar wani daban yake da ragowar mutum amma gaira har bi juhadi inda a yaki ne wannan duk abin da zaka yi na nuna takama wannan ana so a filin yaki domin filin yaki amma irin na da ba inda za a zare ta takobi ana kallon abin amma yanzu ba takaman za zaka yi zuba. kowa ma yana da dai ake harba harbi to ba ka ga wannan mutane da ake magana ke ba ba ka a da in za a je filin yaki ana so a yi shiga takama a yi kaza a yi kaza amma yanzu duk babu wannan shi yasa yace da hajji da hajji ba a cikin yaƙi kafirai ba wannan kan ya halatta kai nuna takama da dan ya san cewa kana da mai izza amma cikin tafiya Allah ta'ala ya ladabtar da musulmi a cikin tafiya shi yasa ake cewa addinin musulunci addini ne wanda yake ya ga mai dukkan rayuwa har tafiya sai da aka koya maka aka ce waqfit fi mashika waqdun min sauti waqfit fi mashika in zaka yi tafiya kai alqasdu daidaito ka tafi kana tafiya cikin daidaito normal yadda kowa yake tafiya kuma Allah yace wala tamshi fil ardi marahan sai yace inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur a can daya ayar kuma wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula in zaka tafiya a bayan kasa kai tafiya wato madaidaiciya ba nuna takama da isa domin me innaka lan takhriqa al arda duk yanda ka kai da ji da isa da ya abin da kake ji ai ba za ka yi ta kasa ka tsaga ta don ka da ce kasa da kaba ka sai ta zage ba abin da zai faru wadan tablukar da tolan don kana bai da takama kuma tsayin ka sai ya tabo tsaunuka ka kai dutse tsayi ko bishiya ba saboda haka duk wani isar da kake ji dan wani abu ne kankani watakila aljihunka ne kawai da yan daloli shi yasa sai ka rika jin wani abu daban ko kana da wani matsayi sai ka je ka kai domin ɗabi'ar ɗan adam haka zuciya take kuma shedan dama ingiza mutum yake yi da kana nan normal ana cewa kai ka zama kaza kenan sai aka ka canza kawai automatic da zuwa ne akwai wani abu yanayin magana yanayin tafiya yanayin kaza saboda me kana tsara jin abin nan kuma kana jin ka daban ne kuma kai jin ne ba ba wani ba kawai dai wani abu ka samu wanda kake ganin mutane ba su da irin shi kenan sai ka canja ɗabi'a to wannan ba daidai ba ne. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja ya fi kowa matsayi ko ba haka ba amma duk da haka in aka zo yana zaune cikin sahabbai wanda ba ko sai ya tambaya ce wanne ne annabi a cikin saboda yana kama da da shigarsa da yanayinsa kamar ragowa in ba ko zo sai ya tambaya har ma ta abai Allah ya kara mata yadda suke samun damuwa a haka sai ya rasulullah bari ne maka dakali ka rika zama mu mu zauna kasan kai kana daga sama dan duk wanda ya zo ya san kai ne shugaba amma in aka zauna duka a ma ko a kasa duk mutum ya ya ana wani kamar yadda kowa yake zo to idan wanda yake abu kowa daraja haka yake kai kuma me kake da shi wanda zai sa ka zama daban saboda haka Allah ya hana kuma ka fitar ya inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakur Allah ba ya san dukkan wani muhtal ne takama fakhur mai alfahari ba a su wannan ba ladabi ne na musulmi ba musulmi mutawaza za a ganshi kamar kowa waɗanda suke da ɗan tasiri na karatu da tarbiyya sun ka je ba za a gane waye mai kudi wane ne talaka ba a cikin kamar cikin kasashen larawa yanzu ka je maka sai ka ga mutum ana shan ruwa yana baka shayi yana ɗauko biredi yana baka yana kaza kaza an taba ka ce kaga wancan dogon ginin hawa dari din na fanashi Allah a to yin gawo shi ba shi to shi ne sai ne normal shi a wajen sa amma wallahi za ka yi hawa dari din nashi ne shi ne mai kudin kaza amma ba za ka iya gane ba alama a rigar sa cikin sa ma din ragowa haka cikin su ba a ganewa amma mu ba duk wanda yake da dan abin hannu za a gane yajinsa daban girman rigarsa daban hulansa daban takalminsa daban tabaransa daban komai kana gani za ka yi kowa za ka ajiye shi ajiye mu nuna maki suko ko ba a ganewa saboda su normal a wajensu ba wani ɗabi'a su ba ba su saba da abin nan inda za a gane mutum mai kuɗi watakila sai in ka kalli motarsa gina to nan za ka ga mota ce babba sai ka ta to wannan shi ne wannan ya abin nan watakila amma in haka ne ba yadda za a gane bambanci to saboda haka mutum ya zama mai ladabi irin na musulunci ga qur'ani abin da ya faɗa ka zamo muktasi madaidaici cikin dukkan al'amuranka karkare na kanka ka zubar da kima kanka ce irin wai za kai za ka yi zuhu din nan duk ta tsumma ka bar abin nan ka zama wani haka ba gida ba gida haka wani koma baya koma duk wanda ya ganka ce wannan kuma ba mu a nan kawai ta harka ma wani almajiri ne kuma masha Allah fa kana da damarka a wannan ka zubar da kima kanka a'a ka zama madaidaici kuma karkai albahari ka nuna kai ka kowa duk wanda ya ganka zai respectin ɗinka ko ba ka ya ga kamala baka zubar da ke kanka amma baka nuna ka kowa ba ko da ka fadin a wani abin sai ma laifin wala takrahan na shurba min ka'imin wa in wanti وانتعال الفتى في الأظهر المتأكد ولا تكرهن الشرب من قائم ya ce kada ka ce makaruhi ne shan ruwa a tsaye karka ce makaruhi ne shan ruwa a tsaye walanti alal fata ko mutum ya sa takalmi a tsaye fil azharil mutaakkid cikin magana mafi fitowa cikin maganganun malamai wai sun ce shan ruwa a tsaye makaruhi ne shi malam yake cewa ba makaruhi bane saboda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a zamzam a lokacin abin to amma malamai sun ce ya sha ne saboda koso domin lokacin abin nan ne aikin hajji kaga akwai mutane da yawa eh, lokacin waje ya tushe ma ina zaka je ka zauna ka sha kuma gashi ya hana a sha ruwa a tsaye cikin hadisi karara kaga sai aka ce shan da yayi guzuri kuma rawato sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya sha ruwa a tsaye mutane suka kalle shi ta ah, ba kun dauka ba kyau ne a sha a tsayen har mutum yana ga yana bukatar shi a tsaye saboda wani dalili ba ne amma in yi tsuguna ya fi ladabi an fi san haka karka ɗauka don mutum ya sha ruwa tsaye ya yi laifi ya yi zunubi a'a an fi so a sha a tsugune shi ne ladabi na musulunci zama na musa salama ya faɗe cikin hadisi da yawa cewa in za a sha ruwa a tsuguna ko a zauna amma an wata laruwar ta sa ka sha a tsaye babu komai babu komai shi anan mata ya ba makaruhi ba ne amma dai mafi ingancin magana makaruhi ne sha ne sai inda mai uzuri sai inda uzuri sannan sa takalmi a tsaye ai mun karanta a bayan mu kuma wannan na'al wanda yake irin wannan mudadde yanzu zaka sa gaba ka wuce wannan baka da damuwa amma wanda sai kai kici kicin sawa kau ciki shine haka ce ladabi ka zauna shi ma ba wani hadisi karar da ya nuna a'a saboda kar ya zama kana zubar da kimar kanka ne me zubar da kima idan kana tsaye kana take ciki kuma ka dungura kaga sai mutane su ma dariya kuma ba ba a so ka rika yin abin da za a daina ko ba haka ba amma in ka zauna sai ka sa abin ka cikin nutsuwa da ladabi amma kana kici kuma sa ma a tsayen shi ma akwai wani nau'i na abin na hannu musamman in takalmin yana sai an yi kaza sai an yi kaza amma in ka zauna shi kullum abin da ake so kamala ne gentleman kan an ganka an ganka kamala cikakke ba wai biri-biri irin mutane a ce kamar wani abu da abin da za ka yi kana wani abu haka na abin renawa to kuma ka zubar da kima kanka musulmi so ake zan mai kamala to da abin da za ka yi zama ka yi nau'i na rashin kamala ba a su idan a tsaye ka a kuyi za ka sa takalmi kana tun ham kamar biyaki amma an zama kai ba sai ka sa abin ka yanzu amma ba iya ce mutu yanzu zan ci gaba wani abu ma ake yi a saka a zantawar ba damuwa shi kenan in za a iya sawa ba sai an yi wannan kishiniyar ba misali za akwai wani abin da ake sa ko a takalmi wannan robar don mai santsi a zana to kaga almuhim kaje ka yi abin da za ka zubar da kimar kanka wa ya sun biliyum na fida a ali, in za ka sa takalmi malita ya sun yana da kyau biliyum na ka fara sa kafar dama ibtida an ali in za ka sa takalmi wa fil khali in za ka cire takalmi aksun ka cire hagu kafin ka cire dama wakra al-aqsa turshidi karka yin akasin wannan ka fara sa hagu ka cire amma don Allah ina so duk wanda yake jina ya gwada ya gani in zai sa takalminsa ya ga wacce kafar za ta fara tafiya ha wacce take fara galibi in dai ba ka sa ido ba ce take fara ban san ya aka take saurin tafiya bai kamar da kanta take yi a'a kwarai da gaske saboda ai an ce shari'a ka sa daman shi kuma ya san akwai albarka akwai ladabi to giyan da zai zai ka an ka tura hagun ka lura ka gani diyan da zaka yi ce ga abun ya fara sai ka matsan ka sa damar da ka ce ba zan sa abun ba wani lokacin ka tawa ce ka ce ka sa damar ka gidai to in ba haka ke ba ko tare musu a fara da ko sa wando a fara da amma in baka lura ba sai ka ga hagun ya riga ya ya yi jayi to sai ka dage ladabi shine ga hadisi ma a dangane da wannan hadisin bukhari da muslim ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin in dayan ku zai sa takalmi fara da dama wai za naza falyabda bil shimal in zai kire ya cire hagu haka ma'aikin Allah ya fara sallallahu alaihi wasallam in za ka shiga ban ɗaki ka fara da kafar hagu in za ka fito ka fara ka fito da in za ka shiga masallaci ka fara da wallahi ka rika lura za a ga haka aka fi kake ta yi in dai baka lura ba ɗayan aka sun ya fi saboda amma idan ka ce za ka yi sai ka tara ka waje guda duk abin da za ka yi ka ce to bari in fara da kaza bar to yaushe ma ka yake je ka za ka ce wani za ka in sai ka lura sosai Sun za ka shiga masallaci lalle ka tsaya yawwa a bakin kofa ka fara miƙa damar sun za ka fita ka fara da Sun za ka shiga bar ɗaki ka yi ƙoƙari ka ga hagun ka fara miƙawa wato abin yana da ban mamaki in dai baka lura ba galibi sai ka ga baka baka aikata wannan sunna din da manzo Allah ta sallama ya koya mana ladabi na musulunci wa yakrahu mashi al-mar'i fi fardin alayhi makruhi ne mutum ya rika tafiya a takalmi daya kana tafiya takalmin ka ya ke, sai ka dau tsinkaccen sai kana tafiya da daya ba a so manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan ne yake tafiya takalmin ka kuma ai babu ma kamala yanzu a ganka kana tafiya ka rike daya kuma dayan kana da ya haka a cire biyun duka in ya lalace rike abinka ka Ka taka ka tafi inda za ka in ka je ka canza takalmi ko ka bayar a gyara ba wa yukrahu mashyi al-mar'i fi fardin alayhi hani ne daga manzan Allah salatu yake cewa la yamshi azukum fi nalin wahida kada ɗayan ku irka tafiya a takalmi guda ɗaya ya ce liyan al'umma jami'a ya sanya takalma kafasta guda biyu aw sai umma jami'a ko kuma ya cire ta zo ya tafi ba takalmi yace ikhtiyaran al-ikhtiyaran asah asah asah hatta li islahi mufsidin wannan shine ikhtiyar zabi asaha mafi inganci hatta li isra'i mufsidi har ma an tsaye takalmin ne ya bace kake so ka gyara ɗayan to ka daina tafiya da ɗayan a hannu ɗayan kuma a gaba. a'a ka ce da su duka biyu wannan ita ce ne abin da yake ladabi na musulunci wala ba ta fi tu salli biha bila adan وافتقدها عند أبواب المسجد ta babu بأس fi na alin tu salli biha in kana da takalmi kai sallah da shi babu laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah a cikin takalminsa kuma ma yace sallu fi ni'alikum ku yi sallah da takalman ku fa innal yahuda la yusalluna fi ni'alihim yahuda ba ta sallah da takalman babu laifi in kana so an baka dama kana iya sallah da takalminka amma yace bila adan ka tabbatar bai da me kazanta bai da kazanta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka zo takalman kana ko kai sallah da shi to ka goga shi a kasa ma'ana ka goga kafafunka ka tabbatar ka tsabtace shi da gogawa sai kuma kai sallah da shi shikenan ba komai an gane ko sai ce farka ka da wasta ka da in ka zo ka duba ta shine iftakid ka duba ka inda abuwa bi masjidi a kofar masallaci ka tabbatar babu kazanta dan kar ka shiga masallaci da takalmi mai kazanta wannan a da kenan ko tun da masallacin yashi ne amma yanzu kaga da zuma ga tana an share an abin nan ko ba abin nan ka shigo da takalmi cikin masallaci ah, ba lai amma a waje ne sai kai sallar ka in ka zo a makare shikenan kaga ana sallah kuma ka duba bashin fada kawai goge kafa ka ce kai sallar ka da takalmi waya sunu listir a fi qatti sha'fihi ga wani ladabi ko idan kana tafiya sai takalmin ka ya zinke sai ce waya sun to yana da kyau ka yi istirya ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan me a musiba ta same ka ai ba karamin musiba ba ce kana tafiya takalmin ka ya zinke to sai ka yi istirya yanzu ba ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musiba ta same ka <laughs> yi istirja in musiba ta samu musulmi istirya yake in abu na musiba yanzu suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una alladheena idza asabatuhum musibatun qalu ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtaduna kaga ana so in musiba ta faru ita musiba ba ta kadan ita musiba ba wannan ba ai musiba ce kana tafiya takalmin ka yake ko kana kana fitowa daga masallaci ka duba gaba ga takalmin ka ba inna lillahi wa inna ai musiba ta tare ka ba <laughs> idan baka da kudin da aka sai silibas kaga ai dole aka zaka tafi gida a kasa ba ta kan a a ba wani adadi guda ɗin da aka ce an gane malaiti wa taqsitu hafin bi mu mumahadi kuma babu laifi kai tafiya hafin ba takalmi karka dauka wai laifi ne ko kuma ci baya ne dan ka taka ba takalmi ba laifi ba kuma ba ce baya bane ba komai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi tafiya wani lokaci babu takalmi yakan yi tafiya wani lokaci babu takalmi saboda haka wa taqsisu hadin bi tariqil wa in hanya ba wani abin cutar ka ya tafiya ka ba takalmi dan nan da nan kai tafiya ba komai ba wai ka sa ci ba aibi bane an gane ko ba ka sa ci ba aibi bane wa in talka yawman fi tariqi hijaratan sannan ga wani ladabi ko wa in talka yawman in wata rana ka gani ka ci karo fi tsare ka hanya hijaratan da wani dutse a wuce shauka ko ka ci karo da wata a ashauk kaya a wazaman ko kashi azil wa kaza zarrabi yi maza ka ɗauke shi daga hanya haka nan duk an rabi wani abu mai cutarwa kowane iri ne azil ka gusar da shi daga teki saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya maka haka yadda al-imanu bid'un وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماثة الأذى إيماني yana da matakai akwai kololuwa akwai mace kasa-kasa kololuwa shine tabbatar da la ilaha illallah wannan shine kololuwar imani daga cikin shi kuma imani aiki ne aiki ne kana yi imanin kana karuwa daga ciki shine mafi kasan aikin imani shine gusar da zauna daga kan hanya al'aza abu mai cutarwa abu mai cutarwa wannan alama ce ta ingantuwar imani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya ga wani mutum a gidan aljanna da yayi wani aiki babban aiki Mai aikin da yayi ya zo wucewa sai ya ga wata bishiya ta fado ta tare hanya sai ya dauke ta yace na bari in dauke kada ta cutar da musulmi ya tsaya ya dauke daga jiji sai Allah ya bashi aljanna manzo Allah yake ba mu labari aikin da yake nan wannan akwai wahala aikin babu in kai innamal a'malu kaga manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam abinda mutumin ya faɗa kenan a ransa yace bari dauke wannan daga hanyar mutane kar ta cutar da musulmi fadin wannan kuma ya dauke sai Allah ya bashi aljanna sai Allah ya bashi tarin da ya shiga aljanna sake dauke abin nan kuma kaga guda ɗaya aka ambata kuma da wannan din ya shiga aljanna to yana a ce kayi goma kayi kaza kayi kaza akwai ayyuka da yawa za su sanya ka gidan aljanna shi ne malai ya ce a wayin talka yau mafi tsariƙi jarata in kaga wani dutse akan hanya awu shauka ko gaya a azuman ko kashi azil wa kazar radi kawar da shi haka duk abu mai cutarwa wa kun hadiran an majalisin fi to yanzu ya dawo magana akan ladabin zama a hanya akan titi wa kun hadiran ka zamo kayi taka na san hadir ka zamo ka kula ka yi takatsantsa har majalisin fitsari wajen zama kan hanya zama majalisi yin zama majalisi kan titi kadda hannu. ai manzan Allah ya hana haka sallallahu alaihi wasallama illa ma shurutun tu'addab sai da sharuɗa da za a lissafo maka in ka zauna a titi majalisi na hanya to akwai sharaɗi. in baka kiyaye wannan sharaɗin ba to ba za ka zauna ba an hana zama akan titi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce iyyakum wal julus fi turqat ina hana ku zama akan hanyoyi ku kiyayi zama iyyakum wal julus fi turqat sai sahabbai suka ce ya rasulullah ma lana abin nan bihi min buddin ma lana minha buddun ya rasulullah mun saba zaman mu a irin wannan majalisi haka al'adar mu take bayan da za mu yi mun saba sai manzan Allah ya ce idan idza abaitum in dole sai kun zauna a titi majalisi fatu tariqa hakkahu ku ba wa hanya hakkin hanya kalu wa ma hakka ya rasulullah ce rasulullah ne hakkin hanya kala sai lissa wuce zabtul basari rinsa idan saboda kowa yana wucewa kana ne zira masa ido da namiji da mace da babba da karami saboda haka ka raka wannan da ido ka raka wannan da ido ka tuwa wannan yana ce rashin ladabi a zaman ce wannan zuwa ce ka sun kuyi da kanka da wurin wannan zuwa ce ka wurin kai ba wai ka zira mutum da kai mara rakiya har da ya kare ta ba wannan yana ce rashin ladabi kuma yana cin abin da aka hana an gane ko musamman ko namiji ne fa ba wai mace ba a wani lokaci ma sai kai kamar za ka yi tuntube sai kuma gama yan majalisun mutum bakwai wasu suna bayan su sai ka sai da za ka yi wannan ai ba cutarwa ce wannan akwai cutarwa a ciki wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane duk abin da za ka yi ka cutar dan wanka ga ma mai ahalari ma Allah ya masa rama ya fada wala yanzuru ila mutum bi nazaratin kar kai yi kallo ga musulmi kallon da za ka cutar da shi saboda ka kura masa ido sai shi ma ba zai ji daɗi ba saboda ba ladabi a ciki to bare kuma ya zo wucewa kana lissafa dattin daga hularsa har zuwa takalmi ne haka wannan ba ladabi a ciki wannan ya ci karo da ladabi da musu saboda haka zabdul basar rintsin idanu yana cikin mai sharadi in har za ka zauna a titi to ba kallo duk wanda ya zo ka sun kuyi da kai ba kai ba kallon shi duk wanda ya zo ka sun kuyi da kai na eh aiki da kuwa kwarai ai haka aka ce in ko ba haka ba to ba kai ba zama in kuma ka kura mutum ido ka cutar da shi to ana rubuta maka za sabo dama an hana ka asilan sai da shari'a to baka ke a shari'a baka yi laifi ɗaya kenan wa raddu salam sanan wanda zai wuce salamu alaikum dole ka yi me ba za an shagala ana ta surutai ba za ma a ji sallama a wannan ba ladabi biyu kenan wal amru bil Wannan wan nahyu anil munkar da umarni da kikkiawa da hana in za ku zauna a titi to in an kawo magana kaza ce ba daidai ba ne saboda al'adar zama da yawa sai an yi mai an shigo da giba da namima da wane da wane a'a ba kyau jama'a a bar wannan magana ba to ai ba za a yi ran ba kenan in dai haka ce komai za ka ce ba kyau kana zuwa za a dare sai wani ba kyau ya zo <laughs> to duk magana da za a yi ka ji ba haka bane za ka ce a abin na a shiga wata ko ba haka ba kaga akwai matsala lokacin sallah ana kiran sa ce to a tashi maza ya la ba za ka tashi ba sai kowa ya tashi ko ma ka je ka debo ruwa ka ce to jama'a bismillah ya alwala sannan ka tsaya bayan ta wata masallaci <laughs> kaga akwai matsala dole a yi amurin ma'aruf wa nahyu dan an zare ido ce kai kaunai kanka ba an hana kallo kaga akwai matsala to wani kai mata haka kuma ga rigima zai to in ba za a iya barka zauna in ka zauna in dai ba za ka yi haka ba to kai ba kai ba wannan majalisa ba kai ba wannan to haka ne ko za a zauna kwa zai wahala ne na hudu ko na biyar irshadu zal wanda yake neman hanya ko makaho ya zai bauɗe wa hanya sai ka ce malam gyara daman ka kaza kaza ko ka je ka gyara mata abin ko kuma wani ne ko ah, ya zo yake tambaya da Allah gidan wani ke suka unguwa ka zawaye. to ka kace kai da Allah kyale ni ka ka zo ka da nan mun a dole haƙƙin sa ne Inda ya zo yi tambaya dole an yi da abin da yake ku bari ku saurare shi a nuna masa abin da yake bukata sannan a koma a ci gaba da abin da wannan haƙƙi ne in ka yi haka ba to kai laifi to in kai haka to shine manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kun ba wa hanya haƙƙinta shine ma laifi iya amrun bi ma'rufin wa nahyun lil kare? hakkin hanya umarni da kyawa hana mummuna wa raddu salamin da mai da sallama lil muslimi yabtadi ga musulmin da ya fara ma sallama wa gaddu wa gaddu li absarin da rinsa idanu da ba kuma rinsa idanu an umarni da shi a qur'ani wa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim ko kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu wa kullul mu'minati yaghuduna min absarihin wa yahfazna saboda haka wa gaddu li absarin wa kaffun 'anil adha da rashin cutar da mutane rinsa idanu da kuma rashin cutar da mutane wa irshadu man kad yastadillu li maqsadi da nusarwa ga wanda yake bukata yastadillu yake neman shari'a hanya li maqsadi dan yaje inda zai je dole inda kana zauna hanya wani ya zo tambaya dole ka bashi sa na bayani da jawabi ba za ka ce ka damin da Allah ni ban sani ba a a ni da hakki na ka nuna min ba kai na gani a wajen ba shi ma yana dama ya nemi hakkin na ne ka nuna min hanya unguwa kaza nake so gida kaza sai in baka sani baka can baka sani amma hakki ne kai masa bayani ga wani ladabin kuma wa mubhamu taynin fi shawari tahirun wa mubhamu taynin in an yi ruwan sama inda ruwa ya zuba ya takuda da kasa turbabin nan tabi to wannan tabin bahirun mai tsarki ne in zaka ga masallaci an yi ruwa ka fada cikin abin nan ita to ba za ka ce ka kuma ka wanke rigar ka a wa mubhamu taynin ruwan da ka gan shi kawai a titi ya zangara ya taba ka to tahirin mai tsarki wa illa in ko ba haka ba ya zama ruwan kwatami ne kana ganin inda nan jisa ne to wannan ba ba dole ka kiyaye fa min wa afun bi ajwani amma in nan kadan ne ko da mai eh, na irin kwatami ne wannan babu komai dan kadan haka ya sallo ya tsarto haka a cikin amma in na kazanta ne ka fada ciki to dole ka wanke kayan amma dan ruwan sama a wannan babu wani abu wata rana sai na umar radiyallahu anhu suna tafiya da wani sai ruwa ya zubo ta kan indororo ruwan da yake zuwa ta kan wannan mizab kenan abinda ruwa yake kwaranyewa daga cikin nan a jikin mutumin sai ya tsaya ya tambaya ya ce kai masu gidan nan wannan dai mai tsarki ne sai umar ya ce karku ba shi amsa ce me ba ruwan sama ba ne ya zuba a kan rufi da kuma don ya zuba a kan rufi ya zuba a cikin ka ba wani abu ba wani abu shi kuma wanda yake ba wannan ba fa nazrun minhu kadan daga cikin nazari yana nufin kalil afun an yi abuwa bi alwadi shine magana mafi daidai dai kadan ne nazar al-yasir kenan ba komai wa yadharu bil amsari kullu maqabirin yanzu ya magana akan ladabi dangane da makabartu komai ma mala yana magana almuhim ya faɗa kanka kai akan al'amuran addininka wa yadharu wa yadharu bil amsari kullu maqabirin makabarta idan ana ta damuna shekara da shekaru makabir al-awa'il makabartar da aka daɗe an binne mutane tsawon zamani ruwa yana ta zuba ya share makabartar to wannan ta tsarkaka makabartar illam yabqa azmun bila biha nadar dai babu kashin da yake da danshi mana yana magana game da gurin da aka taɓa yin makabarta in ana so a yi wani abu a wajen ya ce idan shekaru sun tade har ma ba a samun wani danshi a wajen na matattu da suke kwanci a wajen ya zama babu ya bushe wajen ba sai in alama ne kawai to wannan babu komai ana iya amfani da wajen amma in ba haka ba to haramun ne wajen da aka taba yin makabarta a je a yi wani abu a wajen ko gida ko wani gona ko ba a yi a makabarta in dai akwai alamar abin nan din bai baje ba kabarbara ko kuma an haka za a tadda alamar misali abin nan a alamar mamata to haramun haramun ne a yi mu'amala da wannan wani tunda makabarta su ma tana da haƙƙi mamata ba a yadda a wulakanta don abin nan kawai mutane su je makabarta kawai sai su za a tone abin a'a ba a yi haka in dai makabarta an riga an abin da ta amana abin da mutane to dole a barta a kewaye in ma za a amfani da ita ba a rube har sai ta ɗau shekarun da an tabbatar ba abin da ya rage na alamar mamata a wajen wa kan labi at-tabtiya wa huwa alladhi khala min ash-sha'r ma ashabihi bihi muqtadi yake wa kan labi at-tabtiya annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya sanya takalmi a tabtiyu shine wanda ba na mai gashi ba wato wanda aka je nifazar fatar aka yi takalmi manzo Allah ya sa irin wani takalmin salatu takalmin da an je mai shi daga fata ce je mamma aka yi manzo Allah shine asabi takalmi wanda yake babu shine yake wa huwa alladhi khala min ash-sha'ri shine wanda babu gashi a jikin ma ashabi sahabbai ba sana sa irin wannan takalma zai yi muku tadi kai koyi da manzo Allah da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam saboda su suna ta takalmin da babu gashi babu laifi ka sani wa yukrahu sindiyun ni'ali li'ujbihi makruhi ne a sa takalmin mutanen sindu al-sindu sune al-hindu sune mutane ina ha india su da larabawa ba sa cewa hindu sindu ake cewa kasar sindu daga baya ne mutanen suka maida ita suka juya suka ce hindu amma da sindu ne lokacin da musulmi suka ka san musulmi sun fiye da shekara 600 suna mallakar indiya su ne sarakuna 600 fiye da su ne su ne sarakuna sun kama indiya shi yasa abin amma da yake kasar suna da yawa akwai mushrikai ba abin da ba sa yi na shirka to daga baya ne mushrikan kuma suka tashi kwace mulki suka zama soke amma a yanzu haka a kasar indiya musulmi sun fi miliyan ɗari kuma su ne 'yan kaɗan saboda indiya sun fa sun wajen biliyan ne musulmi sun fi miliyan ɗari a yanzu amma duk da aka so ne yan kaɗan kuma su ake cin zali a yanzu da kuma sun yi shekara wajen ɗari shida suna mallakar sunan sarakuna to su sind suke cewa indiya sind kasar hindu amma su sai suka canja sai suka mai da ita hindu to akwai takalmin da ake kawo da kasar sind wanda yake na takama shi ne ce makaroyi ne a sanya shi wa yukrahu tanjiyun ni'al al'ujbi makruh ne a sanya wannan takalmi saboda yana sa takama irin takalma ina alfarma mutum ya sa sai yana kallon kafa sai yana ji masha Allah a gaza akwai takalma na alfarma an kasa kai kanka ma ka sarukan da ke kallon kafa ba ma saboda ka san ka sa takalmi irin na 300 nan ko 600 ka sa ɗari shida ko ai dole ka rinka kallon shi kana jin ka fa sa takalmi amma wani ba bai ma san nan bare inda za ka tambaya sai ce watakila in dubu talatin ne kwa kai to in dai za ka sa jan alfahari to ba a so ba a san sa kaya na nuna takama da alfahari ya ce fasarraru ha zayyar yahudu fa abadi sannan takalmi mai kwaskwas zayyar yahudu na yahuda ne fa abadi ka ne san irin wannan takalmi ka ji abin da ba laifin sarrar shi ne takalmi mai kala kyas kyas kyas ana taka ya ce ai wannan adon yahuda ne musulmi ba ya sa irin wannan takalma ga malam yana murmushi me kake cewa <laughs> ai dai an gaya maka mai kara kes kes kes ba adon musulmi ba ne su mata ma mai sada sa mai an ji kara ana kallo su da ba a so wala ya zuribna da arzulihinna da yi wa ma yi na min zinatihin haka Allah ya ce kan su sanya abin nan mai ake cewa na ba warwar ba a kasa wanda ake aikata a kafa wannan wanda gayar a ba tarka ba munduwa munduwa wannan a sa biyu ko uku kas kas ana tafiya suna dukan juna ai an hana Allah shine ayat ta faɗa wala yadrasa bi ajin suna sa a kafar suna sa irin wannan munduwa suna tafiya kafar na eh, wani karfe na dukan wani kes kes sai Allah ya hana to in an hana wannan wannan ba me yasa aka hana saboda suna tafiya dan su ja hankali ne a ji motsin su to an hana wancan ga illar ga dalilin dan me za a sa wannan kyas kyas ana taka abu sai ka juya ka kalli waye to ai kaga so ba a so su ja hankali cikin abin da to kuma wannan sai an yi bayani a baya bukatar bayani saboda haka ba a san irin wannan gaskiya malama ce ai zai da hudi adan yahudawa ne fa ba aje ku ne san irin wannan ada in ji malam shi yaushe mutu mai littafin nan shekara nawa duba shekarar mutuwar na dari na? dari shida to yanzu mu muna shekara dubu da dari hudu da arba'in da kenan shekara nawa fiye da dari bakwai ya mutu amma shi yake gaya wa mutane gashi muna karanta ku daina sa takalmi to yanzu da ya zo fa ya gan mu ake wannan tsohuwar abin nan al'ada ce ta sa takalmi mai yin kara to ya ce wannan zai ne hudu yau da ake alo da wannan tun a wancan lokaci kaga dama mutane yanzu kwaikwayon duk abin da za a kwaikwaya dama ya riga ya? an taɓa yin ba wani abu sabu daidai ba karanta tare wafi nafsihi ikra lil rijali wal nisa الرقيق سوى الزوج يخلو وسيدي وفي نفسه أرويت لك إمام أحمد يا نسرت يا فتى قرر سوى إكره للرجال أن إيقى مزاجي وللنساء أما مات الرقيق ساتفافي wanda yake إيه نون ديكي yajin da yake nuna harrake shara-shara an hana maza an hana mata siwa sai dai in mace za ta saka kaya abin nan rake wato wanda yake mai shara-shara to lizauti za ta iya sa mijinta ya kulu wanda za ta keɓance da shi iya miji za ta sa wanda shi kadai zai gani wata yi da kuma ku yanga ta sa mai gidanta uban gidanta mata da abin nan kuyanga wannan sura ma za ta iya sa mai gidansu amma banda su bai halatta ga mutum ta tubabin da za a iya gani bare kuma namiji da ya zai ta tubabin da za a rika ganin jikinsa haramun ne haramun ne wayin kana yabdi auratan lifiwa huma fa zaka ma'zurun zai ne taraddud in har ana iya ganin al'aura na a ga jikin mutum to nan dama ne cewa kuma ga wasu wanda ba miji ba ba sai yi ba to fa zalika mazur haramun ne su sanya tufafi da gairi taraddudi ba wani inda inda ba taraddudi haramun ne sa tufafin da zai iya nuna jiki wa yukrahu tafsirul libasi wa tulihi mun karanta libasu shubra haramun ne manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam me libasu shubra muka ce tufafin da zai ja hankali wanda zai zama daban to shine yace wa yukrahu an ki tafsirul libasi mutum ya sa tufafi dagagge sama can wa tuli ko ya sa can kasa yana jan kasa akwai wasu tufafi da ake ta Senegalese nan da kaga mutum kamar mutum uku za shiga ciki ko kuma yin na Sudan din nan da aljihu a gaba da a baya ko da ke so al'ada su ce kuma ga an yi su a ka duk rigar da tufafin da zai ja hankali ba a so shi yasa ce ya sa dagagge da yawa kare ta kuma wanda ya sauka da yawa wa yukrahu tafsil ba utuli to ban sani ba wanda ake cewa a tirikota din nan kaga mutum da ya kamili inda ba ya je motsa jiki ba ne watakila Ki kuma a killace ake yi ko kuma ko motsa jikin ma kamilin mutum misali yanzu ga ya sai ya je da tirikota yana aika ba dari ko <laughs> aika wata yi ba ko ba haka ba ba kamala to jin mutum rashidi babban mutum mai kamala bai kamata ya sa kana kun kaya ba ko kuma ya sa wanda ya wuce kima wannan babu ladabi bila hajatin kibaran kar ya sa dan nuna girman kai wa tarkul mu'awwadi at awudi da barin abin da aka saba an saba sa tufafi noma kar mutum ya sa dagagge kar mutum ya sa wanda ya wuce ainihin kima ma'ana ka yi shiga madaidaiciya walin rajul ikrah arda zikin bi nafsihi wala yukrahu al fil muta'affidi walin rajuli ikra makaruhi ne ga namiji arzalikin ya sanya wato alhariri ya yi dajiya da shi da alhariri shi ne zik yani ce shi ne ma a hasa bil'unuki minan libas ma'ana dajiya da ake yi ai mu yanzu ana yi da wannan zaren ko irin riga a yi mata dajiya ko ina din nan to makaruhi ne abin ki ne a yi dajiya da abin nan da alhariri da zaren alhariri shine ai abu ko ina yi masa abin nan wala yukrahu alkitanu fil muta'assidi babu lifi ai tufafi na kirtani ai tufafi na me kirtani hausaidu me kirtani wani irin me kirtani Ba ka san kirtani ba malam abin nan shi kirtani wani iri na wanda ya doke abin nan farin nan kirtani to ba irin wannan ake ne ba irin na da akwai wani zare da ake yi a da wato za a yi takar wani abu ne haka abin nan daga cikin kama kama haka eh to kamar garara kenan algarara algarara ka san larabci wani irin wannan abin nan ba irin wannan zaren babu ne ke a yi tufafi da shi an gane ba aibi ba ne a yi tufafi da zaren da tufafin da aka saka da wannan abin nan to ba da na ta lokaci ya gaci duk muke da mukammala babin da zai haƙuri wallahi da mun kammala wa ya sunu alhamdulillah za mu sauri fi kulli halatin a kowane hali ana so kai musulmi ka zama mai wa Allah godiya wala siyama fi lutti sawmin mujaddadi musamman Allah ya maka rabo ya maka arziki ka sa sabuwar riga to inde ka sa sabuwar riga kai mata ne addu'a kai mata addu'a kace alhamdulillah alladhi kasani hada al tawwa wal kani min hawlin min ghairi hawlin minni wala huwa kai addu'a laifa addu'a ta ta baki ha na ah kai za ka yi masa ne addu'a shi me zai wa kansa mai kaya? bismillah da kuma alhamdulillah sai ka sani hada sau ko yayi addu'a sai yake cewa kaga sai ce wala ta ma musamman sabon tufafi amma rago tsohon tufafin mama in ka sa za ka yi wa Allah godiya ba ni ma bace wa kulli akhin shi kuma wanda isa tufafi sabo kai ka ce wa dan uwanka abli wa akhlif ka ce yubli wa yukhlif ka ce ya tsofe a jikinka kuma ka more shi haka za a ce abli wa akhlif ma'ana da wannan ma'anar su duka ma'ana ka sa har ya kode kana sa ya tsufa bayan kai ka riga shi tafiya ba a shi ya riga ka tafiya <laughs> ka more abinka ko ba haka ba shine addu'a Allah ya sa ka more shi shine tubli wa yukhlifullah wannan ya tsufa kuma Allah ya baka wani ma ka sake sa. to kai masa addu'a wa yukhlifu ilahu kaza qul ish hamidan tusaddadi kuma ka ce da shi ish hamidan wa muttan a'a ilbas jadidan wa ish hamidan yawa kai masa wannan addu'a ce ilbas zai kai ta sa sabuwar riga mana Allah ya ma tsawon kai na ta sa sabuwar riga sannan kuma wa Ish hamidan ka yi karayu kana mai godiyar Allah wa mu shahidan in ka zama mutuwa ka yi shahada wannan addu'a ta daɗi take amma ba a yi za ga mutane ba ta kallon kai mutu wannan ai ya kamata ya tabbaci ka kai mata addu'a ba ko wallahi ilbis jadidan kai ta sa sabuwar riga Allah ya ma rabo wa ish hamida kullun kai rayuwa ta godiyar Allah wa mushi in ka zo mutuwa kuma ka mutu kana yi. mu koyi wannan addu'a mu yi wa ƴan uwanmu da dadi wallahi kuma sai ma addu'a za ka ji dadi eh a yanzu kuma ya ce wai in kasa yaji sai ya kalla ya ce wannan ya kira shi da wani suna kaga ya so yake maya kuma kan iya karfin ka iya arzikin ka ya kamata yi maka addu'a tun da Allah ya maka arziki da wannan amma shi kallo yake ce kai wannan ma kaza ne musamman mata ma wa man yartadi adnan libasa tawaddu'an wanda zai sa makoma bayan tufafi don tawalu hmm. sai sassiya bal'abkari ya tafi gani to abubuwa kiyama a lahira aljanna Allah zai ba shi tufafi al'abkariya na musamman wanda babu irinsa a duniya in ka sa tufafi madaidaici na tawalu me yake nuna mana kenan ya ce me rayuwa ta tawalu ta zuhudu kada ka kure ka ce ce ka yi abin da ka kure kowa wannan ba alfahari ba abin birgiya ba ne a ka zan mu tawabe. tabaraka zulmannil mudabbiri khalqihi ya cika a wannan fasalin nan da godiyar Allah da yabo yace tabaraka albarkatun Allah sun yawaita zulmanni ne kyauta ga bayi almudabbiru khalqihi mai gudanar da al'amuran bayinsa bima sha a da abin da ya so ya ga dama min gairi in musarradi kuma babu wanda yake hana shi abin da yake aikatawa shine fa'alun bima yuri ya ba wannan ya hana wancan saboda haka yi godiya bisa abin da Allah ya baka fa kam hikamu fi tayyi ahkami lahu da yawa akwai hikima cikin tayyi ahkamihi cikin zurfin hukunce hukuncensa abinda Allah ya hukunci akwai hikima a ciki a tajrul qulubu tahtadi shi Allah yake gudanar da al'amuran bayan yadda iso komai akwai hikima a ciki sai yake cewa tajrul qulubu duk zuciya mai imani in ta kalli hikimar Allah to yana wanke zuciyar fatahtadi kuma ta samu shiriya idan mutum ka kalla sai ka ji Allah yana da hikima Allah yana da iko Allah yana da hikima saboda akwai abubuwa masu ban mamaki a cikin al'amuran bayi da Allah yake gudanarwa ko ba haka falaita bi mas'ulin shi ba Allah ba a tambayar tambayarsa walakin musa'ilun shi yake tambaya shi yake tambaya dariyatahu amma yakununa fi gadi a gobe kiyama duk sai ya tambayi bayi game da abin da ya ba su na nima a duniya ya cika da yaban Allah wannan fasali sau da ya yi mana bayani akan abubuwa da yawa na ladubban da ya kamata mu yi mu kiyaye lokaci ya yi yayi zamu dakata nan sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you. wannan yace wai ne babin nan hukuncin bayan sallama ruwan kwata da ake wankin kaya idan ya taba mutum ya ruwan kwata kuma ake wankin kaya ma'ana ruwan da ake mai wanki in ya zama mai a cikin sabulin ne aiki ai shi ne aka ce idan kaɗan ne ai mun riga mun karanta in ɗan kaɗan ne ba komai sai dai inda yawa ne sai a wanki sai a wanki wannan ya tambaya akan la'ada wannan bayanin yana da tsaye za mu dakata watakila a wani lokaci mai bayani assalamu alaikum warahmatullahi